Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 13 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani yunkuri na yaƙi da sauyin yanayi. sarki sanusi lami da sanusi na biyu ya yi kira ga kasashe da suka fi kawo illa ga yanayi da su ba da gudunmuwa wajen faɗaɗa ayyukan makamashin hasken rana a afirka yawancin illar da aka yi wa yanayi ba daga afirka take ba kasashen duniya su america su china su ne masu harkar coal su ne masu harkar fossil fuels su ne waɗanda saboda ci gabansu suka gurɓata muhalli kuma mu afirka mu ne za mu sha wahalar abin saboda ba mu shirya wajen kare kanmu ba To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa fitaccen malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Muhammad Gumi ya ƙara ta bukatar sabuwar gwamnatin Najeriya ta yi sulhu da 'yan bindiga don magance matsalar tsaro. Kamar yadda muka saba a kowace rana a Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Muni Barma ya shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za mu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Masu Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ministocin kasashen yankin Sahel na Afirka sun gana a Kamaru a wani yunkurin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya. ministocin sun ce kaurar da makiyaya ke yi da dabbobi a lokacin damuna daga arewacin sahel shi ke haifar da arangamar da ke faruwa tsakanin al'ummomin kana akwai buƙatar samar da zaman lafiya daga cikin waɗanda suka halarci taron da aka kammala a jiya laraba akwai ministoci daga kamaru afirka ta tsakiya chadi jamhuriyar congo Nijar, Najeriya, sudan ta kudu da sudan sun bayyana cewa cikin shekaru ashirin da suka gabata a rangama tsakanin al'ummomin ya ta'azzara daga talatin a kowace shekara zuwa sama da 200 inda aka ake rasa akalla ran mutum 800 a afirka ta tsakiya kawai ƙungiyar au ta ce afirka ta tsakiya tana daga cikin wuraren da ke kan gaba inda ake fama da wannan matsalar. ministocin dabbobi na kamaru da aka ambato sunan shi da tiger ya ce har yanzu gwamnatocin afirka hukumomin duniya da ma al'ummomi sun gaza baiwa matsalolin satar dabbobi 'yan bindiga fashi da makami rikicin makiyaya da manoma da matsaloli da dama da suka shafi mutane a kasashe kulawar da ta dace an buƙaci a ƙaddamar da ayyukan zaman lafiya a wurin taron wato a wurin taron wuni ukun da aka kammala a jiya laraba a birnin yawunde domin a samu saukin tashin-tashinan da makiyaya ke haifarwa. Daraktan FBI Christopher, Christopher Ray a uh, jiya Laraba ya kare hukumarsa daga, daga zargin da Republican take mata na nuna wariya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ya kasance ɗan Republican da sauran masu ra'ayin mazan jiya a yayin da yake ƙoƙarin kare iyalan shugaba Joe Biden wanda ya kasance ɗan Democrat. Shakka babu Ray ya ce da yake amsa tambayoyi a gaban wani kwamitin shari'a da ke bibiyar lamura bayan da wani dan majalisar dan Republicans dan Republican kuma dan ganika Trump Matt Gaetz ya tambaye shi ko yana kare iyalan Biden. Ray ya ce FBI ba ta yi kuma ba ta da ra'ayin kare wani a siyasance. Wannan wannan shine karan farko da ray ya bayyana a gaban kwamitin da ke bibiyar lamura tun bayan da 'yan republican suka karbe shugabancin majalisar bayan zaben da aka gudanar a tsakiyar wa'adin yan majalisar ray wanda trump ne ya ɗora shi akan mukaminsa sannan biden ya ci gaba da aiki da shi ya zama abin sukar 'yan republicans da ke tuhumar gwamnatin biden da mai da fbi da ma'aikatar shari'a tamkar wani karan farautar abokan hamayyarsa ta siyasa Biden ya shaida cewa ba za su gajiya ba wajen tallafawa Ukraine yayin da aka kammala taron NATO inda Ukraine ta samu goyon bayan mambobin kungiyar na shigo da ita cikin kawancen kungiyar. Shugaba Joe Biden ya ayyana taron NATO da aka kammala a matsayin mai cike da tarihi inda ya bayyana kyakkyawar yakini a game da cimma matsaya a kan amincewa da kawancen Ukraine. Kana ya yi wa Moscow gargadi mai karfi. taron wuni biyun da aka gudanar a babban birnin kasar lithuania ya samu gagarumin goyon baya wato bayan 'yan kungiyar da ganin cewa an amince da bukatar ukraine na shiga kawancen sai dai kuma an gaza ayyana takamaiman lokacin kamar yadda ukraine ta bukata ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ne To madalla, kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙasashen Afirka na ci gaba da fama da illolin sauyin yanayi duk da cewa gudunmuwarsa ga illar yanayin bata taka karata karya ba. Idan aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya musamman masu arzikin masana'antu. a wani yunkuri na yaƙi da sauyin yanayi ɗaya daga cikin masu bayar da shawara da goyon baya a kan manufofin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya sarki sanusi lami da sanusi na biyu ya yi kira ga ƙasashe da suka fi kawo illa ga yanayi da su ba da gudunmuwar kuɗaɗe don faɗaɗa ayyukan makamashin hasken rana a afirka ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya gana da 'yan jarida a birnin accra na ƙasar ghana wakilin muryar amurka idris abdullah bako ya aiko mana da wannan rahoton rahoton binciken majalisar ɗinkin duniya na cewa afirka na fitar da kashi biyu zuwa uku cikin ɗari ne kawai na hayakin carbon da ake fitarwa a duniya amma afirka ce ke samun karuwar zafin rana na kusan digo bakwai na ma'aunin celsius fiye da yawancin nahiyoyin tare da hasashen cewa yanayin zafi zai karu za a samu karuwar fari da kuma ambaliyar ruwa hasken rana yana taimakawa wajen rage yawan iskar carbon da sauran iskar gas da ake fitarwa zuwa sararin samaniya zai iya maye gurbin kusan kashi 80 cikin 100 na makamashin da ake bukata tsohon sarkin kano sanusi lamido sanusi na biyu ɗaya daga cikin jakadun majalisar ɗinkin duniya na muradun ci gaba mai ɗorewa a hira da 'yan jaridu da ya a nan birnin accra ya yi kira ga ƙasashe masu arzikin masana'antu da su tallafa wa ƙasashen afirka da kuɗaɗe don faɗaɗa ayyukan ba da wutar lantarki ta hasken rana na farko dai kamar yadda aka sani yawancin illar da aka yi wa yanayi ba daga afirka take ba ƙasashen duniya su america su china su ingila dukkaninsu su ne masu harkar coal su ne masu harkar fossil fuels su ne waɗanda waɗanda saboda ci gabansu suka gurɓata muhalli kuma mu afirka mu ne za sha wahalar abin saboda ba mu shirya wajen kare kanmu ba yanzu kamar misali yadda muke da rana a afirka idan da gaske ake ya kamata a kawo su shigo da kuɗi yadda za a gina harkar lantarki ta amfanin sola kasashen mu na afirka ba mu da masaniyar ba mu da kuma kuɗin da za mu yi saboda haka maimakon a ce mana wa'azi a zo a gina yadda za a samu lantarki afirka amma ta hanyar sola eh, ba tare da an tsaya ana amfani da fossil fuels ba sarki Sanusi na biyu ya jaddada cewa magance matsalar sauyin yanayi na tafiya ne da kare al'umma da tattalin arzikin ƙasa. Kuma ƙasashen da suka fi kawo illa ga yanayi su ba da tallafin kuɗi wajen ba da makamashin hasken rana. Yana da muhimmanci mai zancen kare muhalli da kare bishiyoyi da kare daji da sauransu yana kuma da muhimmanci mu kare rayuwar al'umma. Ba zai yiwu saboda gudun misali harkar climate change a ce ba za a kawo lantarki kasa idan babu lantarki babu masana'anta ba lantarki babu ci gaba tattalin arzikin kasa inda akwai hanyar da za a bamu ta hanyar iska ko ta hanyar rana da za mu yi mai amfani da shi a sani kuma su kasashen da suka fi kawo lalacewa rayuwar muhalli ya zama sun zuba dukiya a wajen taimakawa wajen wannan wannan tafiya ta kare muhalli. Muhammad Jafaru dan kwabiya mataimakin daraktan bincike na cibiyar canjin yanayi da tsaron abinci ya jaddada muhimmancin makamashin hasken rana. In ana bidan a samu makamashi wanda take sarrafa eh, hasken rana yana ciki in kamar na biyu sannan in mun dubi a nan kasashenmu na yammacin Afirka ko in ce Afirka baki daya eh, Allah ya yi mana wannan baiwa na yawan rana ya sa abu kawai da ake nema a yi yayin amfani da makamashi na eh, rana ko hasken rana bai kai irin kudajen da ake nema a yi amfani da makamashi na eh, man fetur ko na gas. Zuba hannun jari a makamashin hasken rana a Afirka baya ga samar da tushen makamashi mai ɗorewa da zai yi zai taimaka ga tattalin arziki zai samar da ayyukan yi zai inganta samar da wutar lantarki zai ƙara haɓaka tattalin arziki wanda zai haifar da kyakkyawar makoma da wadata ga nahiyar afirka idris abdullahi bago sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana gaida idris abdullah bako shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar Rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar Aswad. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aike wa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin wata wasikar da ta bayyana wata bukatar da ake sa ran da ake sa ran zai biya wa Rasha bukatunta da suka sa take barazanar rushe yarjejeniyar amincewa da cinikin hatsi ta Bahar Aswad. ya kamata a sake sabunta alkawarin cinikin hatsi ta bahar aswad a ranar 18 ga watan yuni ne yarjejeniyar da ta ba da damar safarar hatsi daga ukraine ta tashoshin ruwan da rasha ta tare a lokacin mamayarta a ukraine a bara tun lokacin da aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar cinikin hatsin ta bahar aswad a ranar 22 ga watan yuni na bara a istanbul an yi safarar hatsi akalla murabba'in tan miliyan 33 da sauran kayan abinci a kasuwannin duniya lamarin da ya taimaka wajen daidaita farashin kayan abinci a duniya wanda ya yi tashin goron zabi a farkon lokacin da rasha ta kaddamar da mamayarta a ukraine gadangadan dangadan a watan fabrairun bara kwararru sun bayyana cewa ko tantama babu farashin abinci zai sake tashin goron zabi har idan musko ta gaza amincewa da sake sabunta wannan yarjejeniyar hukumomi a pakistan a jiya laraba sun ce wani harin ta'addanci a wani sansanin soji da wasu gama a wasu wurare a yankin kudu maso yammacin lardin balochistan ya yi sanadiyar kisan sojoji goma sha biyu da farar hula daya Sashen watsa labaran hukumomin soji ya ce wasu 'yan ta'adda biyar ne suka yi yunkurin kutsawa sansanin da ke gundumar arewacin Zob a lardin da sanyin safe amma kuma sojoji sun dakile harin. artabin da aka kwashe sa'a ɗaya cir ana ba ta kashi ya yi sanadiyar mutuwar sojoji tara da dukkanin maharan sanarwar ta shida bayan nan bai ba da wasu ƙarin bayanai ba sai dai kuma wata kwakwarar majiya ta ruwaito cewa akalla sojoji dozin guda ne suka samu raunuka kana ana tsammanin alkalaman matattu ya haura jami'an tsaro eh, da 'yan kasar sun jajirce kuma sun kuduri aniyar dakile duk wani yunkurin mummunan harin da makiya za su kai don rushe zaman lafiyar balochistan da pakistan sojojin suka ce a cikin sanarwar tasu. a 'yan kwanakin baya-bayan nan baluchistan da arewa maso yammacin lardin haiba pakhtunwa wanda ke kan iyaka da afghanistan suna fuskantar karin hare-haren 'yan bindiga tashin hankalin ya laƙuma ran sama da mutum 400 mafi akasarinsu dakarun tsaro a wasu hare-haren kunar bakin wake da aka kai a farkon wannan shekarar sojojin pakistan sun tabbatar da mutuwar sama da jami'ai da sojoji ɗari a hare-haren 'yan da kayar baya da aran gama a farkon watanni shidan wannan shekarar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tun bayan bayyana bukatar sulhu da 'yan bindiga da tsohon gwamnan jihar Zamfara, Sanata Sani Ahmed Yariman Bakura ya yi a lokacin da ya ziyarci shugaban kasa Bola Ahmed Tunubu, Wasu manyan kasar da masana tsaro suka fara tattauna batun don nemo mafita. Fitaccen malamin addinin Musulunci Dr. Ahmad Muhammad Gumi ya ce tun da an samu sauyin gwamnatin tarayya to wajibi ne a yi mata tayin sulhu da 'yan bandaga don magance matsalar tsaron da ta addaba arewacin najeriya wakilin muryar amurka isa lawal ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton dama dai ko a baya lokacin tsohuwar gwamnatin shugaban kasa buhari sheikh ahmad muhammad gumi ya yi ta kokarin yi wa gwamnati tayin sulhu da 'yan bindiga amma dai bai samu karbuwa ba kuma ya ce inda tun da manya sun sake tado da wannan magana to wajibi ne a jawo hankalin sabuwar gwamnatin sanata bola ahmad tinubu to allah ya gaya muna wasu sulhu khair in dai sulhu yana yiwuwa to a yi shi kafin yaƙi ba muna cewa soja da 'yan sanda ba su da amfani ba suna da amfani amma me mu yi magana da mutanen sun nuna mana sun gaji sun kosa wannan abun an tilasta su ne an kai su bango suke yin shi domin kuma muka can kai su bango domin mu mun san su lokacin da ba sa yi ashe sai mu je mu duba sababin da ya kai su suke yi sai mu cire mu ce wannan sababin to na ji daɗi gwamna yarima ya yi magana tsohon shugaban soja general protai ya yi magana shi ma irin wannan mutane fa masu hankali duka kai ina gani yanzu ya zo lokaci tunda dai an samu canji gwamnati wannan gwamnati ta buɗe kunnen ta ta saurari mu masana duk wanda ke da hannu da tsaki a cikin al'amarin na ajiyar a zo da shi akwai masu fargabar cewa idan aka yi sulhu kama an buɗe kofa ne na duk wanda ya ɗauki makami za a bashi da a'a ba haka bane ai akwai wani abu wato su suna da wurin da za su laɓe ko da ke bai kamata yi wannan magana rediyo ba shi kenan ilo ne shi to kake nufi a shi wannan wannan duk da hangen salarin samun sauki da wasu ke yi akan maganar sulhu da yan bindiga da yi masana harkokin tsaro irin su manjoy hashin mai ritaya na ganin akwai wasu abubuwan dubawa ina goyon bayan a ce ai sulhu da mutanen nan amma akwai sharuɗa da matakan da ya kamata a duba kafin ai sulhu na ɗaya shine yan bindigan nan sun ta gayyara wa'yansu sun kashe wa'yansu sun kona dukiyan wa'yansu suna rike da makamai ana cewa a sulhu da su kuma abin da ake nufi shine su kawo makamansu sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi wa'yansu yan kuɗaɗe a basu a ce su je su rike kansu to magana a nan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa fa aka banza zartar da dukiyarsa akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da yan uwansu a basu diyan su gwamnati ta shirya kai kana so inda kace sulhun dole sai ya dubi duka bangarori a dole a dubi duka bangarori dan in ba haka ba kowa ma sai ya dauki makami ya je ya banna tun da ya san daga baya za a yi sulhu bayan an biya shi wani kuɗi kuma wancan abin da ya ci bilis kai da sun gagari jami'an tsaro ni ban yadda sun gagari jami'an tsaro ba an dai kitin karin su ne akan irin tsarin da ya kamata a bi an bar su suna cin karen su babu babbaka da yawan mutane dai na ganin zai yi wuya ma yan bindiga su ƙara kulla wani sulhu sulhu da gwamnatin wannan ƙasa musamman ma dai ganin irin abubuwan da aka gani sun faru a baya sai dai kuma dr ahmad gumi ya ce babu wata matsala idan dai aka kulla sulhun da gaske eh, za su iya karba in waye je kamar mu yanzu misali mu mun je mun zama da su kuma mun fito sun ji mu muna kokarin faɗan ma mutane ana ta zagi mu ana ta sun san mu ba za haɗa baki da gwamnati a cuce su ba na ɗaya ke na biyu kuma abin da gwamnati ake cewa in kura na maganin zawo ta fara ya kanta mu gyara soja da yan sanda su ma jihohin kaduna zamfara niger plateau katsina da sokoto dai na cikin waɗanda suka fi fama da hararen 'yan bindiga kuma wasu na ganin tun da dai hararen 'yan bindigan ya ci ya cinyewa to sulhu ne kawai mafita isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara to yanzu kuma ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a shirin da ya gabata mun samu bakuncin wani bakanike haifafen jihar Kano mazaunin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wanne kaddarar rayuwa ta yi sanadin makancewarsa abin da ke kara tabbatar da cewa matsawar ana raye halitta ba ta kare ba murtala abdullahi sha'aibu ya bayyana a tantaunawarsa da wakilin sashen hausa awali salihu cewa shekaru sama da 20 kenan da ya daina gani bayan fama da rashin lafiya amma kuma hakan bai katse masa hanzarin yin sana'arsa ba ballantana tunanin bin wata hanyar kaskanci wani ma za a zuwa ɗauke ni ma ce to ga wanda zai ma aiki da ya kalle ni ya kalle ni ya kalle ni zai ce to ya za ka ɗauko min wanda baya gani ka ce shi zai yi mu abu abu da ya sa na bari kano ba wani abu ba ne ba abu ɗaya ne duk gareji da zan je neman aiki ba su bani saboda ana son gama ta cewa to mutum da baya gani a kan me zai ce zai yi kanikanci ta yaya zai iya gani abu da masu ido ma yi gagarin su ma ishe shi zai yi to a wannan dama na ganci wato to tunda ina da wanda muka aiki tare da su sun sani tunda ba nake gani har ba na gani ina wani aiki me zai sa ba zan je ina neman su ba mu yaki a karkashin su ba to sai zama na cewa wani aboki na ne mutum ne na gari kuma mu zauna da shi tun muna karan muna yaki tare da shi muke to ya san halina na san nashi to sai ya zama cewa ba yau ba na ka zuwa gurin shi dan zo yin watanni i koma in zo yin watanni i koma to in na koma ka zama ina zama banza, zama banza nake to da zama banza shi yasa na sake tashi na sake dawowa Abuja na same shi a yau muke aiki da shi har ya zamana cewa mutane da suke kawo mai gyara suka ganni suka ce suka sha'awa mutum da baya gani kuma gashi na yana aiki amma wanda suke gani sai ka ga mutum ya kama yana bara to shine sai ɗauka ya yi video recognition ya tura media ya tura je su facebook da sauransu har kowa ya riga gani ya zo yake comment a kansa wannan abin da ya faru da kai a kano ya taba saka ka ji kamar ka yi bara ko kuma ka yi wani abu kuwa ko ka bar aikin kanikanci da abu na ya same ni wani zuciya ka san zuciya haka ce ba shi da kashi amma zuciya ya so ɗauke ne ce mu yi bara sai wani zuciya ce kai kar ka yi bara sai na zauna na ce to akan me zan yi bara tun da ni zuciya ta bata mutu ba idanuna ne suka mutu amma da zuciya na na bar zuciya na ya mutu kaga na yanzu na koma ina bara amma zuciya har yanzu wallahi ina alfahari a mai mai gani yake yi ni kana zan yi shi a yabatun shi da iyali ba a samun wani matsala kasancewar watakila aiki ba a samu yadda ya kamata to alhamdulillahi ci da yali ana samu wannan matsaloli amma allah ya bani mace ta gari wanda ya san a babu ya san babu ta san babu ta san akwai in babu in tana da shi za ta bar a yi in ba ta da shi na da shi zan sani in kuma babu ma za mu hakuri muka hakura wani lokacin ma babu abu da za mu ce haka za ta ce in na damu mai ta za ta ce a'a bai kamata ka sa damu a rayuwanka a zuciyanka ba saboda me a ce babu ni ne kamata damu ni kuma ban damu ba yau Allah ne shi ne damu abu da za mu ci Allah ne zai bayar tunda haka ne ka yi hakuri wata rana sai labari tana karfafa min zuciyata to gashi yanzu karfafa min zuciya da take yi har ne yake tafiye da ni har yau muke tare da ita matata ba wai zan ce matata mai idanu ne da na aure ta da idanunta biyu kuma ba wai kafin na aure ta wai mu haɗu da ita gani ga ita a'a ta waya ne to kuma na gya mata larura in na ta amince da aure na za ta yi kuma har aka zo aka yi aure yau dai shekara ta da aure na shekara ashirin kenan yara na biyu da mace da namiji suna kudu suna karatu su yanzu wanda irin fata kake da shi kasancewar gashi kana ci gaba da rayuwarka a wannan yanayi to alhamdulillah fata ta da nake da shi ya zube fi da zan samu wanda zai ɗauki noyi a ce a yanzu banki ba a ce in kara idona ko da kwaya ɗaya kara dawowa in ci gaba da gani a rayuwata to wannan in da samu wanda zai mu zai yi farin ciki sosai idan kuma Allah ya sa aka samu aka yi kokarin ya zama na cewa ko da mu indo din bai samu ba alhamdulillah ina godiya Allah Allah aka Allah so ya gani shi yasa ya bani haka kuma nake rayuwa haka din To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin murtala abdullahi sha'aibu bakaniken makaho da ke abuja da wakilin muryar amurka awal salihu ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muri lafiya a gaida sulaiman muni barma to yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar ghana sukar da ake samu daga wani kasar ghana za ta iya tara kuɗi cd biliyan uku da ɗigo biyar a matsayin kuɗin shiga daga harajojin da za a azawa kayayyakin maye kamar giya da taba da lemun kwalba hukumar ah, kiwon lafiya ta duniya ce ta bayyana haka kuma jaridar ganiyar times ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce shan ah, waɗannan kayayyaki na maye ko kuma giya da kuma lemun kwalba da kuma kayan cuta ba su ne aka gano a matsayin abubuwa da ke jawo mutuwa da ya kai dubu goma sha bakwai duk shekara a nan gana game da abin da hukumar kiwon lafiyar kawayenta sun ka ce ne za a iya kawar da haka muddin gwamnati ta kara wato harajoji akan kayayyaki na kula da kiwon lafiyar jama'a Sai kuma jarida da Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin na rabon kuɗin na Petro. An samu dola miliyan 27.5 wa ajanda na 111 da kuma aikin mutuwi da ke gaban kasar jaridar ta ce gwamnati ta ba da umarni a transfer kuɗi dala miliyan goma sha biyar dubu dari shida da hamsin da biyu na aikin akrata mamutuwe da kuma aikin nan na wato faɗaɗa ppp project sa'an nan kuma a wari dala miliyan goma sha ɗaya dubu dari takwas da saba'in da biyu dari uku da ishirin da biyu da ɗigo saba'in da tara na aikin nan na ajiyar ajanda 111 na gina asibiti guda ɗari da goma 111 kenan a cikin akauntin gidauniyar gine-gine na ƙasar ghana ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin tarwaito babban kotu ta yi watsi da motion ɗin kwaisin na dakatar da ci gaba da shari'an jaridar ta nuna cewa babban kotu a nan akra ta yi watsi da bukatar da mamban majalisar dokoki na asinov james jeki kwaisen ya gabatar da ke bukatan a dakatar da shari'an zargin laifin da ake masa har sai kotun ɗaukaka ƙara ta gabatar da hukuncinta game da shari'ar da kotun za ta yanke a ranar talata kotu da justice mary mami ekwe janzu ke shugabanta ta nuna cewar lauyoyin kwaisin ba su kawo wani abu ta da zai bayar da daman dakatar da ci gaba da shari'a ba Sai kuma jaridar da Herald wacce ta wannan labarin na sojojin kasar Ghana sun kame bakinsu game da laifuffukan da ake zargi na lalata. An nuna cewar irin waɗannan hatsarin na sun yi yawa amma da'ima ana ɓoye su yayin da sojoji sun ka rike bakinsu game da ragen da ake na wani ƙoƙarin yin shwaɗi. Jaridar da Herald ta ci gaba da bankaɗo labarai dangane da laifuffuka masu yawa na irin waɗannan lalaci da sojojin ghana sun ka ɓoye ba a fito da su ba inda sun kabar wasu jami'ai da wasu mutane masu sanye da kaki cikin kushi da kusatan gaske da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau radwan la muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Red One Abbas. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. ministocin kasashen yankin sahel na afirka takwas sun gana a kamaru a wani yunkurin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya ministocin sun ce kaurar da makiyaya ke yi da dabbobi a lokacin damuna daga arewacin sahel shi ke haifar da arangamar da ake da ke faruwa tsakanin al'ummomin kana akwai buƙatar samar da zaman lafiya daraktan fbi christopher ray a jiya laraba ya kare hukumar daga zargin da republican take mata na nuna wariya ga tsohon shugaban amurka eh, donald trump wanda ya kasance dan republican da sauran masu ra'ayin mazan jiya a yayin da yake kokarin kare iyalan shugaba joe biden wanda ya kasance dan democrat Biden ya shaida cewa ba za su gajiya ba wajen tallafa wa Ukraine yayin da aka kammala taron NATO inda Ukraine ta samu goyon bayan mambobin kungiyar na shigo da ita cikin kawancenta. Shugaba Joe Biden ya ayyana taron NATO da aka kammala a matsayin mai cike da tarihi inda ya bayyana kyakkyawar yakini a game da cimma matsaya a kan amincewa da kawancen Ukraine kana ya yi wa Moscow gargaɗi mai ƙarfi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu Mr. Jona. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.